Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba ya ko makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. a wannan shiri namu na yammacin yau litinin 19 ga watan satumba shekarar 2022 kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga maryam da kanun labarai a yau litinin ake jana'izar sarauniya elizabeth ta biyu a gidan tarihin westminster abbey da ke birnin london shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce ba za su yi kasa a gwiwa ba a kokarin da sojojin kasarsa ke yi na sake kwato yankunan kasar daga hannun dakarun rasha babban jirgin ruwan sojan amurka da tawagarsa za su kai ziyara koriya ta kudu a wannan makon a cewar rundunar sojan amurka tokanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa yau take ranar jana'izar sarauniya elizabeth ta biyu wadda ta kasance ranar hutu domin karrama marigayiyar To jama'a sun fito sosai da sosai don abin nan wato taro ne wanda ba a taɓa yin shi ba a birnin tun da aka yi wa wato shugaba Winston Churchill aka yi masa wato jana'iza irin makamanciyar haka. cutar amai da gudawa ta kunno kai a jihar borno inda ta hallaka sama da mutum hamsin a cikin wannan lokacin su ban ɗakin nan ya kamata a dinga wanke su hannaye yara kafin su ci abinci su dafatar an wanke sun wanke hannayensu iyaye kuma su kula da abincin da za su ba 'ya'ya saboda kuda da sauransu kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi garkuwar dan adam kana za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel to amma yanzu a gyara zama don jin labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Litinin ake jana'izar sarauniya Elizabeth ta biyu a gidan tarihin Westminster Abbey da ke birnin London. Tun ranar Laraba aka ajiye akwatin gawarta a ɗakin taro na Westminster kuma dubban mutane sun je don yi mata ganin ƙarshe. Ɗaruruwan shugabannin ƙasashen duniya ciki har da shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden da manyan baƙi daga sassan duniya suka je birnin london don halartar jana'izar sarauniya elizabeth fiye da takardun gayyatar zuwa jana'izar dubu biyu aka tura ciki har da wasu ma'aikatan gwamnati rahotanni sun bayyana cewa sarauniyar ta taimaka wajen tsara bikin jana'izar ta kafin mutuwarta shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce ba za su yi kasa a gwiwa ba a kokarin da sojojin kasarsa ke yi na sake kwato yankunan kasar daga hannun dakarun rasha kalaman zelensky wanda ya saba yi a jawabinsa na dare na zuwa ne bayan nasarorin da sojojin kasarsa suka samu a yankin kharkiv da ke arewa maso gabashin ukraine a lokacin da suka kaddamar da wani farmaki a wannan watan zelensky ya ce ta yiwu a ganin wasunku yanzu bayan nasarorin da muka samu za mu ɗan tsagaita wuta amma wannan ba hutu ba ne wannan shiri ne don abin da za mu yi nan gaba saboda dole ne a 'yantar da Ukraine gaba ɗayanta. A wata hira da gidan talabijin ɗin CBS da aka nuna a daren jiya Lahadi, shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa Ukraine da taimakon da take samu daga Amurka da sauran ƙasashe abokan hulɗarta gami da jaruntaka da kuma azamar al'ummar ƙasar Ukraine ɗin ba za a yi nasara a kan ƙasar ba. Babban jirgin ruwan sojan Amurka da tawagarsa za su kai ziyara koriya ta kudu a wannan makon a cewar rundunar sojojin amurka a matsayin wani gagarumin nuna karfin soja a daidai lokacin da ake nuna damuwa a akan tayu koriya ta arewa za ta yi gwajin makaman nukiliya nan ba da dadewa ba tawagar babban jirgin ruwan sojan na amurka da ake kira uss ronald reagan career strike group da turanci za su je birnin busan na koriya ta kudu mai tashar jiragen ruwa a cewa wata sanarwar rundunar sojan ruwan amurka jami'an cikin jiragen za su kai ziyara su yi hulɗa da sojojin ruwan koriya ta kudu za kuma su yi musayar abubuwan al'adu da jama'ar koriya ta kudu a cewar sanarwar bayan haka sojojin ruwan kasashen biyu za su gudanar da atisayen haɗin gwiwa a gabar teku don ƙarfafa shirinsu na soja su kuma nuna karfin dangantakar da ke tsakanin koriya ta kudu da amurka wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin koriya a cewar wata sanarwar rundunar sojan ruwan koriya ta kudu sanarwar ta kuma kara da cewa tawagar jiragen ruwan za ta isa birnin busan a ranar juma'a mai zuwa kwana ɗaya bayan ranar da aka sa ran za ta isa saboda rashin kyan yanayi to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Kamar yadda kuka ji a labaran duniya, bayan kimanin kwanaki goma da ta su a yau ake gudanar da jana'izar sarauniya elizabeth wato sarauniyar ingila elizabeth ta biyu kenan a birnin london taron da ya tattaro manyan baki daga kasashen duniya musamman kasashen renon turawan ingila na tattauna da malam jafar jafar mawallafin jaridan dali najeriya da ke zaune a birnin london wanda ya min tsokaci kamar haka yau da safe wajen karfe takwas aka ɗauko gawar daga wannan ɗaki na westminster hall aka zo aka kawo ta wato majami'ar westminster wadda suke kira westminster abbey inda wato shi babban abin nan wato limamin cocin wanda ake kira david hoyle tare da kuma babban limamin ingila na anglican wato archbishop of canterbury justin welby su suka wato jagoranci addu'o'i da aka yi da alhini da aka yi na wato mutuwar tafiye da shugabanni dubu biyu ne da manya-manyan mutane na duniya baki daya suka halarci wannan taro a wannan ɗakin taro ita wannan majami'a ta westminster abbey kuma abin nan shugabanni daga nan najeriya ma akwai mataimakin shugaban kasa yemi oshibajo wanda ya wakilci shugaba muhammadu buhari a wajen wato a jana'izar to koya kaga fitowar jama'a a wurin makokin to jama'a sun fito sosai da sosai don abin nan wato taro ne wanda ba a taɓa yi shi ba a a birnin tunda na jin an taɓa fito da 'yan sandan da aka fito da su na wannan wato lokacin da tarrikan da aka yi a baya dai faɗa su yadda suke magana ba daman ba a yi state funeral batun da aka yi wa wato shugaba winston churchill aka yi masa wato jana'iza irin makamanciyar haka shekara 60 da ta wuce bayan da ya mutu ba a sake yin wani taro makamancin haka ba a birnin to kuma abu ne da aka ce shugabannin ƙasa na duniya za su shigo sai kaga harkar matakan tsaro da rurrufe hanya hanyoyi da ga da an ce daman da abin da zan tambaye ka kenan ya batun matakan tsaro da aka ɗauka a wurin taron to gaskiya an ɗauki tsauraran matakan tsaro sosai da sosai domin wato suna ta faɗa duk yadda za a yi wato tun daga zuwa ganin sarauniya ganin gawar ta ma an faɗa ko hoto ba sa son a ɗauka a cikin wannan wurin da an faɗi ka'idojin da za a bi kuma ina ga dukkan alamu akasari dai an kiyaye wannan abin nan ɗin wato wannan dokoki sai dai an ce kamar ko shekaran jiya ne da akwai wani daga ciki zai kai kwana uku ne ya gwada ɗauki akwai abin da suke cewa royal standard wato shi wani wani kyalle ne na tuta da aka shimfaɗa shi jikin gawar to akwai wani wato irin hatsari ban mutanen na haka kasan da inda ake taro za ka ga hmm. wani dole shi kuma yana so ya karya ka'ida sai ya je kawai ya ja wannan wato wannan ah, abin nan zani da aka shimfaɗa a cikin hmm. madalla to wannan dai bayan wannan dai ina ga ban ji wani abu mai gaskiya na haɗari ba da ya faru to shi ma muhammad muftahu abdullahi mai littafi dan gane ne mazaunin birnin london wanda ya kalli wannan taron makokin a kan talbijin ya mana karin bayani akan abubuwa da ya gani yana mai cewa e to gaskiya london yau ai ka san ana hutu yanzu aka ana nana an gama dai makokin da za a yi taro da ake na addu'o'i da ake yi daga westminster abbey yanzu haka gawan an ɗauki gawan za a je da shi windsor inda za a yi kuma ɗan addu'o'i sannan a bisa ta can yasa abin da ake ciki kenan yanzu ba dai yi bison ba tukunna suna kan hanya za a je a yi bison To ko ka fita kaga yanda jama'a suke ko da yake an ce yau ranar hutu ne ko da gaske jama'a suna gida ko dai a'a an fito ana wasu abubuwa. To jama'a ne gaskiya sun fita yanzu haka ana lala nuna mutane na sai bakin titi ana abin nan kowa na son da ya ga ya sunan shi gawan ta sarauniya. Jama'a sun fita amma ni dai kai na gaskiya ban fita ban na gina Allah duba Allah kan TV. To amma gaskiya jama'a sun fita kwarai da gaske. Amma ana ma gaya wa mutane kan su fito saboda an yawa kwarai. Jama'a sun fita sosai. Eh. To ko kaga shugabannin Afirka da suka je? Eh na ga shugaban Ghana, na ga shugaban South Africa da sauran dai shugabanni da yawa. Eh su dai eh, shugaban Ghana shugaban South Africa su ne dai wayan da gaskiya ni na gani amma na tabbatar da yawansu sun zo musamman ma na kasashen Commonwealth sun zo sun zo sosai da kuma mataimakin shugaban Najeriya shi ma ya zo. wannan profesa kusin bajo yake ko eh, hmm. shi ma ya bayanan muhammad muktawa abdullahi ke dadda malam jafar jafar ɗin jaridar najeriya mazaunin birnin london ana tare ne da sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa facebook twitter da instagram yanzu kuma ga maryam ta zo da ci gaban labaran duniya a yau litinin gwamnatin taliban ta saki mark frericks ba amurke ɗaya tak da ya rage a ƙasar afghanistan don yin musaya da wani madugun masu ma'amala da miyagun kwayoyi ɗan taliban mai suna bashir nurzai wanda aka yankewa hukuncin ɗaurin rai a gidan yaron amurka ministan harkokin wajen gwamnatin taliban amir khan mutaki ya faɗawa manema labarai a kabul cewa an yi musayar fursunonin ne tsakanin sa da tawagar gwamnatin amurka a filin jirgin saman kabul babban birnin ƙasar Frerix ɗan shekara kusan 60 injiniya ne ɗan Amurka kuma tsohon sojan ruwa. A farkon shekarar 2020 aka sace shi a lokacin da sojojin amurka da na neto ke fafatawa da 'yan taliban don nuna goyon baya ga gwamnatin afghanistan da ke samun goyon bayan kasashen yamma nur zai wanda aka fi sani da hajji bashir a birnin new york aka kama shi a shekarar 2005 kuma daga baya aka tuhume shi da laifin safarar miyagun kwayoyi zuwa amurka na kimanin miliyoyin dala amurka rahotanni sun ce babban abokin hulɗar na 'yan taliban ya taimaka wajen samar da kuɗi da makamai ga mayakan ƙungiyar daga kudaden safarar. Ƙungiyar agajin ƙasar Spaniya mai suna Open Arms ta ceto mutane 372 da suka yi ƙoƙarin tsallaka tsakiyar tekun Mediterranean zuwa Turai a cikin kwale-kwalen masu fasa kwabri wanda bai dace da yin tafiya kan teku ba. Sun kuma gano gawar wani mutum da masu fasa kwabrin saka harbe a cewar jami'ai a jiya Lahadi. jirgin da ake kira open arms uno har yanzu yana kan teku kuma yana neman tashar jiragen ruwa mai tsaro da zai kai mutanen da aka ceto cikinsu har da wasu da ke buƙatar kulawar asibiti da kuma wasu da dama da ke fama da ƙishirwa a cewar laura lanuzo ya ƙungiyar open arms ta ce sun gabatar da buƙatar sauke baƙin a akalla tashoshin jiragen ruwa biyu a malta Gaba ɗaya jirgin ya yi nasarar ceto jama'a har sau uku a cikin sa'o'i 24. A lokaci guda, jirgin Open Arms ya ceto mutane 294, wanda wannan shine adadi mafi yawa. Galibinsu 'yan ƙasar Masar ne. A cikin wani jirgin ruwa mai ɗauke da jama'a da yawa a yankin tekun da ke kudancin Malta, a wani samame da suka kai da daddare, wanda ya ɗauki kusan sa'o'i biyar kafin wayewar garin Lahadi. waɗanda aka ceto sun ce sun shafa kwanaki hudu a kan teku. Kuma da la'agaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu. A Najeriya kuma an samu bullan cutar amai da gudawa wato kwalara a turanci a jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da hamsin a wasu ƙananan hukumomi guda takwas a jihar. Daga birnin Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya aiko mana. an samu bullar cutar amai da gudawa a jihar borno da ke shiyar arewa maso gabacin najeriya da yin sanadar mutuwar mutane sama da hamsin a kananan hukumomi guda takwas jihar borno yana da kananan hukumomi ashirin da bakwai ne wanda aka samu wannan bullar cutar amai da gudawa a kananan hukumomi guda takwas da kuma mutane dari bakwai da goma da suka kamu da wannan cuta ko a ranar asabar ta gabata sai da kwamishinan harkokin mata hajiya zuwa ragambo ta sanarwa manema labarai cewa akwai wasu yayan kungiyar boko haram guda biyu da suka rasa ransu su sakamakon wannan cuta a sansanin da ake ajiye yayan kungiyar boko haram a angon kusheri akwai wasu tubabbun yayan kungiyar boko haram da suka ajiye makaman su fiye da dubu saba'in kamar yadda ta ta komanda na shiyar arewa maso gabacin najeriya major general christopher musa shira manema labarai a makon da gabata cewa akwai yayansu da kuma mayaka da sauran iyalansu da suke hannun gwamnatin tarayya an da ya samu ɓullar wannan cuta ne a ƙananan hukumomi kamar haka da suka hada da bayo da biyu da kwaye kusar da mafa da maiduguri da jere da bam dama da kuma Dikwa. A wata sanuwa da Dr. kuni Abba ya sa hannu a madadin kwamishinan kiwon lafiya na jihar Borno ya bayyana cewa suna ɗaukan mataki akan magance yaduwar cutar. To ko me iyayen yara ke cewa ne a wannan lokaci game da yaduwar wannan cuta? na Halima Suleiman. Ya kamata iyaye su kula da 'ya'yansu sosai kuma a kula da tsaftan gida. Su ban ɗakin nan ya kamata a dinga wanke su hannaye yara kafin su ci abinci su dafatar an wanke sun wanke hannayensu. Iyaye kuma su kula da abincin da za su ba 'ya'ya saboda kuda da da sauransu idan kuwa idan za a wanke su a tabbatar an sa gishiri mai kyau a wanke kwanuka a rufe shi da leda saboda kuda ma suna contributing kawo kwalaran nan um, na malam hassan eh to wato taimako da za a yi na kare kai ai guda ɗaya zuwa biyu na farko dai tukunna su wa'anda suke zaune a inda suke a cikin mutane a cikin gari ko a unguwannin su ya kamata su tsaftace wuraren su yanzu akwai wayansu abubuwa wayansu unguwanni idan ka bi za ka ga famfas idan an yi ruwan sama za ka ga yana yawo sannan kuma su da suke zubar da wa'annan famfas din su ne 'ya'yansu za ka gansu suke ciga cikin wa'annan ruwan suke ta abinan da abubuwan da bai dace ba su da kansu su suke kawo wa kansu irin wa'annan a cututtukan ko ba kulara ba ma ai dai akwai wasu cututtuka ai wanda zai iya kama belle kuma an ce kulara da kansa na biyun shi shine gwamnati za ta shigo ciki dole ne kawai sai gwamnati ta shiga cikin wannan abun da tana da wayansu wasu mutane na musamman wanda suke kula da community da cikin unguwanni da dai abin na lafiya jami'an lafiya ya kamata ita gwamnati kuma sai ta lura da irin wannan abubuwa. Wasu iyayen yara a jihar Borno kenan ke bayani game da yaɗar cuta da aka samu a wasu kananan hukumomi guda takwas da ke jihar Borno cikin kananan hukumomi ashirin da bakwai da ake da su. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Aka yi da Haruna Dauda Biyu da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci shida da kuma 31. a jamhuriyar niger za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye shiryenmu Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa da dagewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji tattaunawan da wakilinmu a jihar Borno Haruna Dauda ya yi ne da shahararren mai makarantar nan mai suna Future Proudness Islamic Foundation wanda ke ba da ilimi kyauta musamman ma dai ga 'ya'yan gudun kejira da ke jihar borno da kuma kewaye kyauta mai suna barista zanna mustapha wanda ya ce kyaututtuka da dama a duniya a sabili da wannan kokari nasa na ba da ilimi kyauta ga 'ya'yan talakawa musamman ma dai marayu da rikicin boko haram ya rutsa da su naku baban ya jibrin ke cewa a yi sauraro lafiya himma da ƙwaro ƙoƙayen musulunku jama'a mu nake bisa dajewa best thing you can get in life is education best thing you can get in in life is education. Without education, you are nothing. With education, you are everything. tsohon shugaban najeriya janar olusegun obasanjo kenan yake jawabi a lokacin da ya kai ziyara wata makaranta mallakar barista zanna mustapha makarantar da kuma ake ba da ilimi kyauta musamman ma dai ga 'yan talakawa ko kuma marayu wanda rikicin boko haram ya rutsa da su a lokacin wannan ziyara dai chief olusegun obasanjo ya jaddada mahimmancin ilimi ga 'ya'ya inda ya bayyana cewa duk wanda bai da ilimi tamkar jahili ne wanda kuma jama'a bai san inda rayuwa take ba kuma hakan yana da hatsari don haka ya yaba ga barista zanna mustapha dangane da gudunmar da yake bayarwa wajen inganta ilimi a jihar borno da ma najeriya baki daya to ko mai barista zanna mustapha zai ce game da wannan ziyara da tsohon shugaba olusegun obasanjo ya kai masa to abun alfahari ne na daya shi obasanjo ya ce ya tashi yau wace ya zo nan kuma daga nan bacin ya gama wannan dinnan ya wuce rwanda to duka dai ba komai ba ne face cewa ya san wannan makaranta domin ba yau ya zo ba wannan ta uku ne da ya zo makarantar nan kuma ya yiwo hanyoyi eh, da yawa da ya ce a taimaka wannan makarantar kuma in fact ya yiwo a lot of abubuwa da yawa da yake na taimaka wannan makarantar kuma alhamdulillah muna samun wannan irin taimako ba ta kudi ba dai amma ta dai cewa mu an an dai recognizing din mu a nan United Nation bacin wannan at least mutum ya zama CNN hero da wasu abubuwa dai da ke tare da wayannan kuma wayannan su ne abin da za a iya kira success ko a cin wanda mutum ya samu akan wannan amma abun alfahari ne yau a zuwa ce wannan makarantar da muka fara da yara 36 yau a zuwa ce muna da wajen 2018 to wannan irin kuma muna da muka daga makaranta da ya zama wajen makaranta hudu to kuma kaga wannan abubuwan ba abu ne da mutum zai ce wai abu abun alfahari ba ne alhamdulillah mun gode Allah kuma Allah ya sakawa duk masu taimakon mu ka wannan fannin wannan yara da suke karatu a nan makarantar naka dukkan su marayu ne ko kuwa akwai masu a'a ai a cikin wannan na ƴaƴana duka a wannan makarantar suke ƴaƴan director na makarantar nan duka a cikin makarantar suke bacin marayu akwai yara kamar a ce mutum ne yana bama mun san shi yana da kuɗi da guwa abin alhamdulillah da yaya da yawa yana da wajen yaya talatin a ce ya zo nan shi da kanshi din yana idp kam ana ba shi abinci a kwano ya ce to wannan irin yaran in ka zo ka ce musu ai ubansu bai mutu ba to ba adalci a kai maro duk abin da iyayensu suke da shi an kona an bar su haka kuma in suka zo nan ɗan ai kusan maraicin ne duka to a nan bayan marayun da su ne eh, kashi uku na wayannan to akwai wa daidaitun yaran da suke suna da uba kuma abu kuma bacin wannan ɗan akwai 'ya'yan masu hali don ba komai ba ne in duk lokacin da aka tara marayu a waje daya sa ce kaga an ce mu marayu ne da wannan amma in suka zo suka ga ɗana da kuma ɗan limanin anguwa ko wani abu na to suna filin cewa wannan ashe ba mu yasassu ba ne to haka abubuwan ke akwai dai kyaututtuka da dama da kungiyoyi daban-daban masu zaman kansu suka baiwa barista zanna mustapha dangane da wannan kokari na ba da ilimi kyauta da yake wa 'ya'ya na 'yan gudun hijira kyauta ci kuwa har da robert burns humanitarian award da na gidan talabijin na cnn da na jaridar daily trust da kuma na majalisar ɗinkin duniya a ƙarƙashin hukumar da ke tallafawa 'yan gudun hijira sai kuma aora prize modern day award dukkanin waɗannan kyauta takade an bada su ne gare shi don gane da gudunmuwar da yake ba wajen ci gaban al'umma ta fuskar ilimi to dama dai an ce ilimi garkuwar dan adam to daga wannan batu na bada ilimi kyauta a jihar borno sai kuma mu karkata zuwa ga matsalar da yake kici yake cinyewa na rikicin kungiyar ɗaliban jami'o'in najeriya da kuma gwamnatin tarayyar najeriya inda kotu ta yi zamanta na farko dangane da karar da gwamnatin tarayya ta kai kungiyar sai dai kuma an ɗage sauraron wannan kara zuwa wani lokaci to sai dai duk da zaman kotun hakan bai hana shugaban kasa muhammadu buhari kiran shugabannin jami'o'in najeriya domin gudanar da taro akan wannan yajin aikin da malaman jami'o'in ke gudanarwa ba inda kuma rahotanni ke cewa kungiyar shugabannin jami'o'in ko pro chancellor sun ba da shawara ga gwamnatin najeriya da ta agaza wajen kara albashi da kuma sauran kudade na inganta rayuwa da ci gaban jami'o'in najeriya to masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu na jihar borno haruna dauda da kuma wanda ta ba da umarnin wannan shiri julie leather gresham naku baban gida jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abu kuma da la'agaida baban gida jibrin yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar imel. mu na farko na cewa assalamu alaikum voa hausa da allah ku bamu dama da mun kira ga kungiyoyin kasa da kasa da masu hannu da shuni da su taimaka wa al'ummar da ibtila'in ruwa ya shafa a jihar mu ta jigawa domin hakika suna bukatar tallafin gaggawa duba da irin halin da suke ciki daga ƙarshe muke addu'a allah ya maida musu alkhairi ya ji kan waɗanda suka rasu sako daga aminu adamu malam madori da umar babanya ya sabon gida da comrade hassan hamza sule tankarkar a jihar jigawa wannan sakon na cewa muna miƙa sakon mu zuwa ga 'yan uwa da iyalan yariyan nan da wani ɗan china ya kashe a jihar kano allah ya ji kanta da rahama kuma ya sa 'yan uwa da wannan abin ya shafa su samu haƙurin jure wannan rashi da fatan za a yanke wa wannan ɗan china hukunci mai tsanani ya girbi abin da ya shuka sako daga murtala da basi ga dama sai kuma sakon nan da ke cewa salam voa hausa muna mika mu ga al'ummar masarautar birtaniya baki daya da fatan allah ya basu su haƙuri da dangana na wannan babban rashi da duniya ta yi sako daga comrade iliyasu yakubu digawa daga jihar bauchin najeriya da sanusi madatai da magaram da haddabi mai kwamfuta mai yama da comrade ibrahim lara gabta da isa jikan mai saje turo sai kuma wannan sako da ya fito daga isa lawan girgir magajin garin girgir da ya yahaya mato gashuwa a jihar yobe suka ce assalamu alaikum voa hausa don allah ku bamu dama da mu mika mu ga gwamnatin jihar yobe da ta jinkirta bude makarantun sakandare da na firamare zuwa sati biyu duba da yadda matsalar ambaliyar ruwa ya addabi sassa da dama na jihar bayan haka waɗannan makarantun na cike da mutane da ambaliyan ta yi wa rusau sako na karshe ya fito daga jamila da fatin ado salati goma ga annabi rijau suka ce wani abu sai a kasanmu najeriya yanzu da a ce budurwar najeriya ce ta kashe saurayin china da yanzu duniya baki ɗaya ta ɗau wannan magana amma da yake saurayin china ne ya kashe budurwar najeriya babu wata ƙasa da muka ji ta ce ufan to amma ko da yake mu yara ne masu ƙananan shekaru don haka ba mu sani ba ko watakila akwai wani rai da ya fi wani rai kuma da da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma takaice. A yau Litinin ake bikin jana'izar sarauniya Elizabeth ta biyu a gidan tarihin Westminster Abbey da ke birnin London. Tun ranar Laraba aka ajiye akwatin gawarta a ɗakin taro na Westminster kuma dubban mutane sun je don yi mata ganin ƙarshe. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ba za su yi kasa a gwiwa ba a kokarin da sojojin ƙasarsa ke yi na sake kwato yankunan kasar daga hannun dakaran Rasha. Kalaman Zelensky wanda ya saba yi a jawabinsa na dare. na zuwa ne bayan nasarorin da sojojin ƙasarsa suka samu a yankin kharkiv da ke arewa maso gabashin ukraine a lokacin da suka kaddamar da wani farmaki a wannan watan. Babban jirgin ruwan sojan Amurka da tawagarsa za su kai ziyara Koriya ta kudu a wannan makon a cewar rundunar sojan Amurka a matsayin wani gagarumin nuna karfin soja. A daidai lokacin da ake nuna damuwa a akan tayiwu Koriya ta Arewa za ta yi gwajin makaman nukiliya nan ba da dadewa ba. A yau Litinin gwamnatin Taliban ta saki Mark Frericks ba Amurke ɗaya tak da ya rage a ƙasar Afghanistan. don yin musaya da wani madugun masu ma'amala da miyagun kwayoyi dan taliban mai suna bashir nuzai wanda aka yankewa hukuncin ɗaurin rai a gidan yaron amurka ministan harkokin wajen gwamnatin taliban amir khan mutagi ya faɗawa manema labarai a kabul cewa an yi musayar fursunonin ne tsakanin gwamnatinsa da tawagar gwamnatin amurka a filin jirgin saman kabul babban birnin ƙasar ta masu sauraro da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe idan Allah kai mu an jima kadan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wajen sabon shiri. Yanzu a madaidin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham da ta hada ta kuma bada umarni da injiniyanmu na wannan la'asariya. Baba ya ko makeri ne da na hada na kuma gabatar. nake muku sallama na muku fatan alkhairi salamu alaikum a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa